Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fata an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Alhamis bakwai ga watan Satumba shekarar dubu biyu da 2020. Kafin ku je abin da muke tafe da shi ga Murtala da kanan labarai. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrats Joe Biden ya yi kira da a sami wani rukunin masanan kimiyya daga waje ba donald trump ba su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da hanci manyan jami'an tsaron amurka sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban kasa mai zuwa duk da dimbin hujjojin da ke nuna cewa kasashe da dama na kokarin yin katsalandan a zaben amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman kasa da kasa da aka kakaba wa iran a can baya inda ake tsarin bada ba da sanarwa akan yadda washington take shirin dawo da takunkumin na majalisar ɗinkin duniya sanar labaran duniyan kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu sharhi ke faɗi game da rufe kan iyakar najeriya da tsadan kayan masarufi a Najeriya da kuma yunkurin bai daya da shugabannin ECOWAS ke yi na samar da tsarin sufuri da kuma hada-hada a yankin. Mun gaya wa gwamnati cewar rufe bodan nan kawai ana so ne a halatta rashin iya aiki na hukumar kastam a Najeriya. Ni dan boda ne kawai ma boda yi kuma gazawar Najeriyan kastam bai kamata ya zamanto cewar a ce maganinsa kawai shine a rufe boda ba. wasu mazauna unguwar kofar kaura da ke cikin garin lafiya a jihar nasarawa sun koka akan yadda ambaliyar ruwan sama take ci gaba da yi musu barna a yankin. Gaskiya muna halin wani yanayi tunda abin da za mu ci ma da sauransu da yara saboda asara da ruwa ya gudu mana da shi. Mun kai rai nawa a wannan area din ba wanda abun bai shafa ba. Mutane sun kai uku wanda suka rasu wani ya zo ne ketarewa wani dai ganganci ne dan wai sun sa kuɗi ne a wuce ya mutu ga 'ya'ya ba mataimaki. Bayan haka Grace Alheri Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Laraba ya kira da a sami wani rukunin masana kimiyya daga waje ba Donald Trump ba su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sai hanci. da yake jawabi ga manema labarai a wani dandali da ke tsakiyar birni biden ya bayyana nashi tsarin na samar da rigakafi wanda ya zayyana lokacin da amurkawa za su sami rigakafin da zaran an same shi ya kuma bayyana tsarin waɗanda ya dace a baiwa fifiko a rigakafin da kuma hanyar sufuri da adana rigakafin kazalika da kuma cikakken tsarin aikin kowa a dukkan matakan gwamnati tsohon mataimakin shugaban kasar ya faɗa a wilmington ta jihar delaware cewa na yarda da rigakafi na yarda da masana kimiyya amma ban yarda da donald trump ba kuma a wannan lokacin amurkawa ma ba za su yarda ba biden ya yi sharhin ne 'yan sawoyi bayan da ma'aikatar lafiya ta amurka da ma'aikatar tsaro suka fitar da tsarin gwamnatin trump na samar da rigakafin covid-19 ga amurkawa cibiyar dakile yaduwar cutuka ta aiwatar da kwanta ragi da ke kasa da kamfanin mckesson domin samar da rigakafin wanda za a yi bayan amincewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a cewar daraktan hukumar cdc robert redfield a jiya laraba manyan jami'an tsaron amurka da na soji da na leƙen asiri sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban ƙasa mai zuwa duk kuwa da ɗimbin hujjojin da ke nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin yin katsalandan a zaben jami'ai sun daɗe suna shirin tunkarar lamari irin wannan kusan tsawon shekaru hudu tun sa'ad da jami'an leƙen asirin amurka suka tabbatar da cewa rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka na shekara ta da goma sha shida. to amma a yayin da ya rage kasa da kwanaki hamsin a gudanar da zaben a ranar uku ga watan nuwamba sun ce ba wata alama da ke nuna rasha ko wata ƙasa na shirin yin kutse a tsarin zaben ba mu ga wani kutse ba kawo yanzu a wannan shekara dangane da manhajar rajistar masu zaɓe ko wani sha'anin tsarin zaɓe a cewar daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi christopher ray a jiya laraba a wani taro ta yanar gizo da hukumar kula da tsaro ta yanar gizo wato cisa ta shirya ko baya ga bayyana kokarin hukumar ta fbi na kare tsaron amurka a zaman aiki na har abada ray ya ce da alama kwalliya na biyan kudin sabulu a matakan kariya da aka dauka tun a zaben shekara ta 2016 manyan jami'an sun kuma kauda tunani akan korafin da shugaba donald trump ya yi na cewa ƙara dogara ga zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu sakamakon annobar coronavirus kan iya haifar da mummunan magudin zaɓe a tarihin ƙasar nan. ba mu da wani bayani ko kuma kwakwarar hujja da ke nuna cewa wani na kokarin kawo cikas akan kowane sashe na zaɓe ta hanyar aikewa da wasiƙu a cewar wani babban jami'in tsaron amurka a makon da ya gabata sa'ad da yake yi wa manema labarai bayani tare da sa kai sunansa. amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da kasa da aka kakaba wa iran a can baya daga karfe takwas na yamma agogon shi a ranar 19 ga watan satumba inda za a bada sanarwa a ƙarshen makon nan da kuma mako mai zuwa akan yadda washington take shirin dawo da takunkumin na majalisar ɗinkin duniya za mu koma a majalisar ɗinkin duniya domin sake kakaba takunkuman ta yadda haramcin mallakar makaman zai zama na dindindin a mako mai zuwa in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya laraba a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen birtaniya dominic rab rab ya ce ina tsammanin mun yi yarjejeniyar cewa iran ba za ta taɓa samu ba kuma ba za a taɓa bari ta mallaki makamin nukiliya ba haka kuma ina tsammanin mu amince da cewa kofar sulhu a buɗe take ga iran domin sasantawa cikin ruwan sanyi wannan matsaya tana nan ga tehran da za ta iya amfani da wannan damar to sai dai bai bayyana ko birtaniya za ta aiwatar da nata takunkumin ba ko kuma yaya za ta aiwatar da shi kasashen birtaniya da faransa da jamus da ake yi wa lakabi da e3 a watan agusta sun ce ba za su goyi bayan yunkurin amurka na dawo da kakaba takunkumi a kan iran ba suna cewa matakin bai dace da kokarin karfafa wa yarjejeniyar makamin nukiliyar iran ba. To kafin Murtala ya sake dawowa da karin labaran duniyar. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa dangane da tsadar kayayyakin masarufi. Masu sharhi akan harkokin yau da kullum na tsokaci game da yunkurin bai ɗaya da shugabannin kungiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS ke yi na samar da tsarin sufuri da hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashe mambobin kungiyar bisa sabon salon dakile cutar corona virus. Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwari. a yayin taron na makon jiya a birnin yamai na jamhuriyar nijar shugabannin gwamnatocin kasashen afirka ta yamma su sha shida sun amince da samar da manufa ta bai daya domin zirga-zirga da kasuwanci bisa tafarkin ka'idojin yaƙi da cutar corona a tsakanin kasashen. hakan da yana daga yunkurin farfado da harkokin tattalin arziki a lardin na afirka ta yamma wadda kamar sauran bangarorin duniya ya samu koma baya sanadiyar corona. Wannan yunkuri dai ya buɗe shafin tattaunawa tsakanin masu kula da lamura game da makomar tsarin Najeriya na rufe kan iyakokin ƙasar na tsandauri shekaru kusan biyar da suka shuɗe. Ana ganin tunda kudiri ne suka ɗauka gaba ɗaya su kasashen da suke wannan yanki na ECOWAS zai iya kai ga abin da zai sa a buɗe boda ɗin. Ko da yake akwai tabbaci da su ƙasashe da suke makotaka da Najeriya wanda suke cikin ECOWAS ɗin suka bayar cewa dukkanin abin da za su yi za su yi na ganin tabbatar da cewa idan har har ya kai ga an bude boda din babu wani abu na cutarwa da zai ratsa tsakanin kasashen sai dai a jira a ji ko ita gwamnatin najeriya ta amince ko bata amince ba amma dai a lokacin da aka dau wannan mataki najeriya bata nuna wato ko rashin gamsuwa da abin ba so da haka akwai yiwuwar watakila za a iya bin wannan resolution din kuma a bude boda din malam kabiru sa'idu sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da ke sharhi akan harkokin diplomasiya da siyasa kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. To amma Honorable Nasiru Garba ce tsohon wakili a Majalisar Tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa kuma masanin harkokin kuɗi na cewa. Tsarin rufe boda an gayawa Najeriya shugabannin ta cewar ba tsari bane wanda yake bisa ga doka ta ECOWAS protocol wanda aka sa hannu. wanda ake da dama na wannan ya nan wannan ya nan wannan ya kasuwanci wannan ya je kasuwanci wanda muka sa hannu a ciki kuma mun gaya wa gwamnati cewar rufe bodan nan kawai ana so ne a halatta rashin iya aiki na hukumar kastam a najeriya ni dan boda ne kawai ma boda yake kuma gazawar najeriyan kastam bai kamata ya zamanto cewar a ce maganinsa kawai shine a rufe boda ba gwamnatin ghana ta ce duk dan najeriya da yake so ya yi kasuwanci a ghana sai yana da jari na dala miliyan daya da magana ta zo magana sai suka ce ah, ɗaya daga cikin dalili shine najeriya ta kulle bodojinta kuma babban magana ita ce don allah dalilin da ya sa aka ce an rufe boda an samu biyan bukata ba a samu biyan bukata ba. Sai dai Dr. Aliyu Jibiya tsohon malami a jami'ar Bayar Kano ya ce mahukunta ne kawai ka iya dakatar da hauhawar farashin kayayyaki wadda ke haifar da tsadar rayuwa ga 'yan ƙasa. mu a ƙasar nan ba a san wani abu da ake kira price control ba wato hanya da gwamnati kan bi ta tabbatar da ta tsaida farashin abubuwa saboda haka ni ina ganin madamar gwamnati ba ta yi ƙoƙari ba ta kafa wannan abin da ake kira price control system kamar yadda ake a sauran kasashen duniya to babu shakka dole dan ƙasa musamman talaka ya shiga cikin wani garin. Batun aiki da kullun kungiyar ECOWAS ko akasin haka shine zai tabbatar da manufar gwamnatin Najeriya ta kulle iyakokinta na tsandauri kusan tsawon shekaru biyar kenan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga murtala dauke da sauran labaran duniya hayaki da ya turnike daga gobarar daji fiye da dozin daya a yammacin kasar amurka yana kara bazuwa a fadin kasar yana kuma mikawa zuwa mexico canada da turai yayin da hayakin mai hatsari yake tilastawa mutane fakewa a cikin dakuna a gabar yammaci mazauna yankin na dubban kilomita a gabashi suna ganin hayakin da ya tunnuke sama ya kuma rufe rana gobarar dajin da ke gangarawa a dazuka a california da idaho da oregon da washington sun sha bamban da yadda aka saba gani haka kuma tsawon tafiyar hayakin abu ne da ba a saba da shi ba a yayin da ake samun yankuna kalilan da hayakin bai kai ba masana na cewa hayakin baya haifar da babbar illa ga lafiyar waɗanda ke nesa hasken rana ya disashe yayin da ta rufe gabaki daya a birnin new york a ranar talata hotunan kwallon ranar da ya disashe a sama da kuma ke sauka a kan ganyayen itatuwa sun karaɗe kafofin sada zumunta na intanet a jiya laraba mazauna birnin new jersey sun bayyana launin ɗorowa na kwallon ranar a yayin da masu hasashen yanayi suka dogufa wajen bayyana lamarin da kuma yin hasashen tsawon lokacin da zai ɗauka. shugabar adawa kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a belarus svetlana tikhanovskaya ta bayyana takaicin cewa shugaban ƙasar alexander lukashenko ya haɗu da shugaban rasha vladimir putin a yayin da wata babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi jami'an tsaron belarus da kama dubban mutane ba bisa ka'ida ba da kuma gana wa wasu ɗaruruwa uku ba shugabannin biyu sun haɗu a ranar litinin a sochi sa'ad da putin ya baiwa gwamnatin belarus bashin dala biliyan ɗaya da rabi a lokacin tarzoma a belarus haɗuwar tasu ita ce ta farko tun barkewar tarzoma a belarus bayan an sake zaben ko a wa'adin mulki na shida a zaben da ake ganin an tafka magudi mu jama'ar belarus muna alhini da cewar putin ya taimaka wa dan mulkin kama karya a wannan yanayin amma ba mutanen belarus ba tikhanovskaya ta faɗa a jiya laraba a wata tattaunawa da muryar amurka dubban mutane ne suka shiga zanga-zangar ta tsawon makonni shida da matakin gwamnati na musgunawa masu zanga-zangar ya kara uzurata jim kaɗan bayan zaben na lukashenko a ranar tara ga watan agusta wanda ya haifar da tsare kusan mutane dubu da mutuwar akalla mutane uku da jikkata wasu ɗaruruwa tikhanovsky abokiyar adawar lukashenko a zaben wadda ta fice daga belarus ta ce ita da sauran shugabannin adawa ba su amince da lukashenko a matsayin halattaccen shugaban kasar ba kuma haduwarsa da putin ta kara ba da shaidar cewa akwai bukatar canji bayan wani sabon sahihin zaɓe da zai samar da sabon shugaba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ambaliyar ruwan sama na ci gaba da addaban al'ummar yankin arewacin Najeriya inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ke lalata gonaki gidaje da kasuwanni da sauransu. A wannan karo mazauna unguwar kofar ƙaura da ke cikin garin lafiya a jihar Nasarawa su ne suke kokawa akan yadda ambaliyar take ci gaba da yi musu barna a yankin. yayin da hukumomi ke faɗakar da al'umma kan barazanar da ambaliya ka iya haddasawa a wasu jihohin Najeriya. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Yayin da hukumomi ke faɗakar da al'umma kan barazanar da ambaliya ka iya haddasawa a wasu jihohin Najeriya, jihar Nasarawa da ke cikin jihohin da ke samun ambaliya kowace shekara a bana mata fara samun barnar ruwar. Unguwar kofar ƙaura da ke cikin garin lafiya na gabar wani kogi wanda ke cika da batsewa yana barnar rayuka da dukiyoyin mazauna yankin. Gambo Ahmed wace ta shaida min irin barnar da ambaliyar ta yi musu ta kuma ce karamar hukuma ce kadai ta taimaka musu. Gaskiya muna halin wani yanayi tunda abin da zamu ci ma da sauransu da yara saboda asara da ruwa ya gudu mana da shi. Mun kai rai nawa a wannan area din ba wanda abun bai shafa ba. Mutane sun kai uku wanda suka rasu wani ya zo ke tarewa wani dai ganganci ne don wai sun sa kuɗi ne a wuce ya mutu ga 'ya'ya ba mataimaki to ɗayan kuma yana zaune ne cikin dare irin da katanga ya rushe kawai kan a kwashe kayan ruwa ya je da shi mu da ma gwamnati za ta taimaka ta zo ta saye gidan ta lebur ta ba mu wani a wani guri mu koma da ta taimaka mana tunda wannan abun ba karewa zai ba shi ma wannan magidanci muhammad awal ya ce kullum cikin fargaba suke saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su halin da muke ciki wallahi tallahi kaya na zuwa tare ne ne ya ruwa zai sake shiga a gidan to ya zan yi zan tafi na ina da ya'ya gurin goma sha akwai bayan Allah almajirai wanda suna gina sun fi hamsin za mu je na yanzu abin da muke so mu su zo su ba mu fili su ba mu kuɗi mu yi gida ko da ke na san ba za su iya ba yanzu wannan fidudi na kin gani albarkan federal minister of works and housing shine sun zo suna muna duda hanyar nan amma ba abin da gwamnatin nan na nasarawa sun muna lakofan kaura ba shi gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya ce sun dawo da tsarin yin shara kowace ƙarshen wata don buɗe maguda magudanan ruwa. Ɗaya daga cikin dalilan da ake samun ambaliyan ruwa ba yawan ruwan sama ne yake ja wannan ba a'a amma saboda gwata-gwata da mutane sun kwashi shara sun zuba a ciki in ruwa ya zo ruwa ba inda zai bi sai ya balle shiga gidajen mutane. muna kuma kokarin yawancin hanyoyin da muke yi mu yi manya-manyan gota saboda ruwan da ake yi ya samu hanyar da zai bi don ya gangara don haka kullum muna ta kara shela muna kara faɗakar da mutane akan dalili da ya kamata a yi wayannan share-share. Kodinetan da ke kula da shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya a hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Eugene Yalon ya ce sun haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki don faɗakar da al'umma kan matakan kariya da bada agaji. Tabbacece wannan za ta zo an gaya ma mutane ba su ɗaya ba ba su biyu ba an tara al'umma an tara shugabanni an tara eh, sarakuna an musu magana su bude hanyar ruwa ana gaya musu kar su gina a hanyar ruwa amma mutum da isa responsibility abu ya auku dole mu taimaka musu. Coordinator da ke kula da shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya a hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa kenan Eugene yelong Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara gabatar da batun mutumin nan dan shekaru hamsin mai suna Yusuf Bako wanda aka kama yana yi ma wata karamar yarinya a shekaru hudu fyaɗe a wani masallaci a garin Bauchi. wanda binciken 'yan sanda ya nuna mutumin ya yi zaman kurkuku har sau biyu sabili da samunsa da laifin fyaɗe aka sake shi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma a yau shirin domin iyali ya samu yin hira da sheikh mu'azu turkunya limamin masallacin da wannan mutumin ya aikata wannan abin takaici ga bayanin da ya yi ma wakilinmu abdulwahab muhammad abu ne wanda ya faru mai bata rai mai bakanta rai wa dukkan ba mu kawai da muke angon ba mu da muke amfani da masallacin ba a al'umma musulmi kaf ya taba mutuncin al'umma musulmi a wannan kasa ta mu a shoran duniya ma ga baki daya fatan ubangiji Allah kame mai ta irin waɗannan abuwa da ya faru wannan kuma abun da yake faruwa ba yau bane a wannan masallaci namu wasu shekaru da ya wuce an kama wani yaro wanda ya zo aka sami shi na luwaɗi da wani yaro a cikin masallaci mutane sun ɗaga hankalin su na a'a sai mai haƙuri mu mai da al'amarin wa Allah wannan ɗaki ba namu na Allah ne sai kuma zuba ido muga ran da Allah zai tura musu asiri to illan da muke samu a wannan masallaci shine ko kuma illan mamu da suke sallah wannan masallaci mutum ne sai ga ya zo yana ba za ku iya masa fita ba za ku masallaci ko ishi muka na lazimi ko wasu abubuwa to waɗannan munanan mutane su suka samu suka shi da irin wannan kamar da shi wannan mutum ya bayani da kansa ce wajen kwana hudu na kaiwa da kawa don ya san ya yi waɗannan munanan abubuwa kuma abu da ya faru mara daɗi hmm. Allah kuma kare maimaita mana kamar da wani lokaci ne wannan abu ya faru kamar da su uban yari ya gaya mun da karfe takwas ne an aiki yaran su uku su kai kanzo gidan eh, eh, kusa da masallacin akwai mai kiwon awaki akan aika akan aika masa da kanzo hmm. to sun kai kenan sai su hudu ne sai ya kora uku sai ja daya cikin masallacin ya ja kenan sai kuma ga wani ya zai sallan walha sai ya same shi sai ce masa yarfa masa sai yarfa masa sai ce da yan mu to ka jin da rikidan bayan da aka muke dan ni ban sani ba sai ba an fito da shi za ana dukansa na leka ta ta saman gidana sai na ga sai na ga abin da yake faruwa sai aka dauke shi a mota sai ko bayan da shi ma yayi a rediyo da kunji da kansa ya ce su biyan ne aka baza su a cikin garin Bauchi don su yi wannan aika aika don biyan bukatun wasu mutane marasa tsoron Allah idan aka jima mutum ko da ma kwarto ne haka abin ma kan kai shi ga ya bar gari to amma sai gashi wannan abu ma a wuri mai tsarki mutane suke aikatawa wato wannan menene yake nunawa kenan rashin hukunci ni abin da dauka ke rashin hukunci da ana hukunta mutanen nan bisa ka'idodi na shari'a ko na islama ko na ka'idan kasa da ba za su yi ba to amma akwai wasu suke a daurin gindin su an kai su an kama su an kwana biyu sai idan suna yawo kamar shi an ce yanzu kwanan ma fito da kurkuku wani dan sanda yana gaya uba to kaga waɗannan mutane sun sa aikata irin wannan aiki na fyaɗe eh to me yiwa ban san abin da aikata ma an ce kwanan ya fito eh. daga kurkuku haka ne to kaga irin waɗannan abuwa rashin hukunci ne kuma zaman lafiya a ƙasa dukkan suke zauna lafiya sai an tabbatar cewa ana hukunta jama'a komi karfin mulkin su komi arzikin su komi rashin arzikin su in suka yi laifi a hukunta su shi zai kama zaman lafiya a wannan ƙasa mu to me yasa ka ga yara musamman ko da ke wannan ma dan wajen shekara hamsin ne suka ɗauki wannan abu shin kana jin yana da wani alaka ne da wani tsafi ko kuma ya dai abin da yake a shi yasa ni ce maka yan to matsafa su ta bata mana ayan muka so ya mu muna su mun farko ba su sai sana'a akwai talauci kenan alamar akwai talauci ko ko ba su san sana'a sun san samu bulus eh. wanda wanda bai da keke da so mota saboda a kankani sai a loba su wannan shi ka mana duk waɗannan aloba to ai wannan ne ya shekara hudu ne menene ta sani na wani abin duniya aikin tsafin kenan ai ai shi matsafin zai ce ai sai yan shekara kaza ai shekara kaza ai ba zai ce masa je ba wannan ya rude ta da wani abu ne wanda zai dauke mata hankali an ce yana bata eh, suna ya zo yana ba su minti an ce ina rabba musu a kwana hudu da yake kawa da kawa yana ba su minti na jan hankalinsu abin ne faruwa ke nan. wato masu hudu ne samu da wato su ne aka aka za su kai kanzo kusa daular wannan masallacin sai ja wannan din wani shauran uku da su bi shi su tafi to shine shige da wannan yarinya to Allah dai tona musu asiri sai ga wani mutum ya shigo je sallan walha sai ya same shi to dama wannan masallaci naku ba a rufewa ne ko kuma dai matakan kula da wurin ne suka gaza wato muna wajen muna da komi da komi kamar da na gaya maka su ma mu al'adunsu sai ba za kai ni na an sallah na tafi ni liman akwai shirin masu hadiman masallacin mutum sai ce maka na da ba zai ce masa fita ba sai lokacin su gana masu fita wani ma sai ka samu bayan zai kwanta ya ci baccinsa ne to amma a yanzu tun daga tun daga jiya nan mun dauki mataki masallaci da safe da asuba za mu rufe shi karfe shida a zahar sai mun sallah asuba ba za mu bude ba sai a zahar yayi za mu rufe sai la'asar yayi sai magarba sai mu muka zama magarba za mu a can za mu shayi shine sai mu rufe akwai kwanakin ba gwamnatin jiha da ta amince da hukunta zai iya kaiwa ma ba ga dauri a yi kisa a kan laifin aikata fyaɗe to ya kaga wannan yunkuri na gwamnati a wannan yunkuri na gwamnati abu ne mai kyau kuma kowa farin ciki da shi da inda su memba na su assembly suka zauna suka tattauna kan matsalolin fyaɗe da irin waɗannan abubuwa hmm. wannan abu ya kyau ko kisa shi addinin musulunci ina da ƙa'idodi ne hmm. idan ah, in ka ce ka kama mutum ya faɗi ka kashe shi hmm. a kashe shi ta hanyar islama ne in ya aure a jefe shi ne a tona rami ka gani amma kama shi kashe shi kuma sai ga ya zo illa biyu baya ni dai abin da nake fata shi ne ko ta hanyar zamananci a shara'ance ko ta hanyar addini ina so lalle ne jihar bauchi da shauran kasa a biyu dukkan hanyar zabi a kawar da waɗannan munanan abubuwa baya ga wato lokacin da aikata wannan fyaɗe a cikin masallaci ka shiga masallacin ka ga yanayin masallacin ai kafin ma je an wanke masallaci an yi komi a ranar ma muka yi sallah duk kanci aka aka wanke aka aka fitar da komi aka wanke to yanzu wannan al'amari yaya ga idan aka duba ta fuskan tsaro haka shin me za ka ce a dangane da sha'anin tsaro a na farko shi ina godiya gwamnan jihar bauchi da hukumar 'yan sanda kwamishinan su sun tayi tsaye tun lokacin da aka fara rikita rikita kan waɗannan abuwa na fyaɗe hmm. gwamnan bauchi shi da matansa da shirin duka ita uh, uh, executive na gwamnatin hmm. sun ta tsaye cewa lalle wannan abu ba in ba a maganin sa ba kar su ga cewa na shafan talakawa zai shafan su hmm. saboda haka inda matakan da ka dauka na maganar tsaro da shauransu gaskiya na mai farin ciki kuma na yi ba shi gwamnan jihar bauchi shi bala abdulkadir ce kuma na kara kansa ya tsaya sosai a duk wanda ya wannan laifi kar a ce ƙarshe jibi gata a gan na yawa kan hanya ya zama lalle ya zama abin gwaji kuma son su yin wannan laifi abinda nake so in faɗa shine jama'a mu tsaya mu ji tsoron allah mu tuba ga allah a ce dai mutum na musulmi ya ce ba yana neman wani abu wajen allah sai ya saba allah allah zai bashi ko luwaɗi ko zina mutum ba zai aikin hankali ba ko dabba bai kamata wannan ba a ce sai ka saba Allah Allah zai biya bukata ai ka san wannan ruɗi ne na shaidan saboda haka na fada ga sarakuna malamai da duk shugabanni mu ta tsaye mai ta a cikin al'umman jama'a mu ta tsaye fa mai fada wa kanmu waɗannan abubuwa aka bar shi zai kama mana masifa yanzu ma muna cin masifa to masifan za ta karu don ba wanda zai ce ba jin kunya Allah zai saba Allah Allah bar shi sai ko jira lokaci muna fata Allah shi gafarta mana abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa manufin jihar kaduna inda aka fara ɗaukar tsatsauran matakin shawo kan wannan matsalar fyaɗe kafin nan a madadin wakilin namu abdulwahab muhammad da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet da kam idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Tuma da a gaida alheri, yanzu ko ga labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden a jiya Laraba ya kira da a sami wani rukunin masanan kimiyya daga waje ba Donald Trump ba su tantance ko duk wani rigakafin cutar coronavirus da aka samar yana da inganci da sai hanci. Manyan jami'an tsaron Amurka da na soji da na leƙen asiri sun ba da tabbacin samar da tsaro a lokacin zaben shugaban ƙasa mai zuwa duk kuwa da ɗimbin hujjojin da ke nuna cewa ƙasashe da dama na ƙoƙarin yin katsalandan a zaben. amurka ta sha alwashin sake maimaita dukkan takunkuman ƙasa da kasa da aka kakaba wa iran a can baya daga karfe takwas na yamma agogon gabashi a ranar tara ga watan satumba inda za a bada sadarwa a karshen mako nan da kuma mako mai zuwa akan yadda washington take shirin dawo da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero jedo ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar baba ya kuma makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake cewa a kasance da murya amurka in an jima kadan da hantsi misalin karfe 8 na safiyar na agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 agogon ghana da gmt salamu alaikum